Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau bakwai ga watan Maris ɗin shekarar 2022. a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar neja abubakar sani bello ya fito ya yi karin haske dangane da raɗe-raɗin da ake cewa ya maye gurbin shugaban kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar apc ina acting chairman na party mun ci gaba da aikin party mun mitin na kiyace ka saboda convention za a yi abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu ratsar da chamomi to maganar take ko ba ni ban san inda na magana ya ba A Najeriya har ila yau za ku ji shirye-shiryen da hukumar alazanna kasar ke yi bayan da hukumomin Saudiya suka ce za a yi aikin hajji a bana. in kuma har za a aikin hajjin nan zai zo mana ƙwararren lokaci ne saboda ka duk wanda Allah ya ɗora masa nauyi gudanar da shirye-shiryen aikin hajji ya kamata ya farka ya san halin da ake ciki kuma ya shiru akan cewa za a yi aikin ne wuta-wuta lokacin da duk aka samu bayani insha Allah. To muna tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Rasha ta kama fiye da mutane dubu biyar da suke zanga-zanga game da harin shugaba Vladimir Putin ya kai garuruwa da dama a ranar Lahadi adadin da ba a taba ganin irinsa ba yayin da Moscow take murkushe duk wani da ke adawa da harin da sojojin Rasha suka kai a kasar. Ƙungiyar OVD Info wadda ke bibiyar kame da aka yi yayin zanga-zanga ta ce 'yan sanda sun tsare akalla mutane shida a garuruwa 60 yayin zanga-zangar ƙin jinin yaƙi. Wannan adadi ne da ba a taɓa gani ba a rana guda kuma ya yi matuƙar fin kamen da aka yi yayin jerin zanga-zangar da aka yi a kasar a bara bayan da aka jefa madugun 'yan adawa alexei navalny kurkuku navalny ya yi kira ga rashawa kan ci gaba da zanga-zanga a cikin roƙon da yi daga gidan yari dakarun rasha sun yi ruwan bama-bamai a biranen da ke arewaci da kuma kudancin ukraine yau litinin yayin da jami'ai suke yin gargaɗin cewa akwai yiwuwar rasha ta kusa afka makiv masojojin rasha sun sake yin shelar shirin samar da wani keɓaɓɓen sashi na jin kai saboda farar hula da suka makale sanadiyar wannan mamayar wannan shine na baya-bayan nan a jerin irin wannan alkawuran da aka kasa cikawa shugaban hafsan hafsoshin sojojin ukraine ya ce dakarun sojin rasha sun mayar da hankali yanzu kan yin ƙawanya makiv chernihiv sumi da mykolaiv a wata sanarwa a yau litinin ya zargi rasha da karya dokar biladama ta ƙasa da ƙasa ta hanyar harbin fararen hula da haddasa matsalolin jin kai a wuraren da aka mamaye wata sanarwar ma'aikatar tsaro ta rasha ta ce domin saboda dalilai na jin kai dakarun rasha za su yi shelar abin da ta kira da lokaci na tsaida komai daga yau litinin saboda a buɗe hanyoyi ga jama'a domin barin kiv sumi da kuma mario paul waɗanda suka bar kiev za a kai su rasha ta jirgin sama a cewarsa sanarwar ta ƙara da cewa matakin ya biyo bayan roƙon da shugaban faransa emmanuel macron ya yi kai tsaye ga shugaban rasha vladimir putin yayin da yawancin ƙasashe suke ƙaurace wa shugaba vladimir putin saboda mamayar ukraine da rasha ta yi ɗaya daga cikin shugabannin kalilan da ke buɗe layin sadarwa da shi shine shugaban faransa emmanuel macron kokarin da makaran ke yi a diflomasiyance wajen ganin ya hana yin yakin ya ci tura amma bai daina ba mutanen biyu sun yi magana sau hudu tun bayan da rasha ta kai hari ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu sannan sau sha daya a watannin da suka gabata Shugaban na Faransa wanda ƙasarsa take rike da shugabancin kungiyar tarayyar Turai na karɓa-karɓa yanzu yana ɗaya daga cikin 'yan waje kalilan da suka san abin da ke zuciyar Putin a daidai lokacin mamayar sojoji mafi girma a Turai da aka taɓa yi tun bayan yakin duniya na biyu. Firaministan Isra'ila Naftali Bennett yana ɗaya daga cikin masu shiga tsakani ya gana da putin yayin da ya kai ziyarar bazata zuwa moscow a ranar asabar kuma ya ƙara magana da shi ta wayar taraho a ranar lahadi kasuwannin hannun jari sun faɗi a asiya da australia sannan farashin man fetur ya tashi yau litinin yayin da aka shiga mako na biyu da mamaye ukraine da rasha ta yi Benchmark Nikkei na Japan ya yi asarar kashi 2.9 cikin 100, Hang Seng a Hong Kong ya ruguje da kashi 3.8 cikin 100, yayin da Shanghai Composite ya faɗi da kashi 2.1 cikin 100. Kospi a South Africa ya rufe da kashi 2.2 a ƙasa, sai kuma TSEC a Taiwan ya rasa kashi 3.1 cikin 100. ma'aunin australia na S&P asx ya sauka ƙasa da fiye da kashi ɗaya cikin ɗari a kasuwancin kayayyaki kuma ana sayar da gwal a kan dala 2,030 sama da kashi bakwai cikin ɗari farashin man fetur ya tashi yayin da ake ci gaba da fuskantar barazanar haramta shigo da kaya da amurka da turai suka yi daga rasha 'yan koriya ta kudu za su zaɓi sabon shugaban ƙasa a ranar laraba mai zuwa an kammala kaddamar da yakin neman zaɓe mai cike da zarge-zargen cin hanci da rashawa da sukan juna masu ɗaci. Ɗan takara mai sassaucin ra'ayi tsohon gwamnan lardi Lee Jae Mayung da abokin hamayyarsa tsohon mai gabatar da ƙara Yoon Seok Yo sun yi kankan gabanin jefa ƙuri'a. Kuri'a ta kudu tana fuskantar matsalolin ƙarancin abubuwan gaggawa ciki har da hauhawar farashin gidaje rashin aikin yi tsakanin matasa da kuma koma bayan tattalin arziki lokacin barkewar annoba amma an lullube waɗannan batutuwa da mummunar gabar da ke tsakanin waɗannan 'yan takara biyu wanda masu saka idanu a kai suka ce ya kai matsayin da ba a taɓa ganin irinsa ba. To a gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sau da farko gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya shugabanci kwamitin rikon kwarya na jam'iyyar APC. A wurin karɓan wani rahoto na musamman da mataimakin gwamnan jihar Anambra ya mikawa wa uwar jam'iyya akan rabon mukaman shiya-shiya. hakan na faruwa ne a daidai lokacin da wasu rahotanni ke cewa gwamnan ya karbi shugabancin jam'iyyar bayan da aka sauke mai malabuni na jihar yobe rahotannin da shi kansa gwamnan na jihar nejan ya musanta wakilin murya amurka madina dauda na dauke da karin bayani daga abuja Shugabancin rikon ƙwarya na jam'iyyar APC ya yi Allah wadai da abin da ya bayyana a matsayin rahotannin ƙarya da kafafen yada labarai na yanar gizo ke bazawa cewa an kori shugaban rikon jam'iyyar kuma gwamnan jihar Yobe mai malabuni A wata ganawa da gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello ya yi da muryar Amurka. Ya yi nuni da cewa labarin cire mai malabu ni ba gaskiya ba ne. Ina aktin chairman na party mun ci gaba da aikin party. Mun miti na kiyace ka saboda convention za a yi. Abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu ratsar da chamomi. To maganan te ba ni ban san inda wannan magana ya ba. Baya ga waɗannan bayanai na gwamnan jihar Neja Abubakar Sani Bello, mai magana da yawun jam'iyyar Salisu na Inna Ɗanbata ya yi ƙarin haske cewa. To abubuwa muhimmai ah, guda uku ne suka faru a wannan babban ofin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su. a garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya abuja shi aka fara yi da safen nan tare ya kewaye armashi an tashi lafiya sun fito suna munna makaɗa na bin su kasan yadda wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro to bayan an gama wannan kuma bayan azahar sai kwamitin da aka nada wanda zai yi aiki a kan ba ita uwar jam'iyyar shawara a kan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya a faɗin ƙasar nan shi ma ya kawo rahoton shi kuma wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko alhaji mai malabuni a karbar wannan rahoto shine mai girma gwamnan jihar niger sa'an nan akwai gwamnoni kamar guda tara ko goma waɗanda sun halara aka yi wannan sha'anin arziki da su aka gama lafiya na tabbata dukkan gansu ku da kan kuma aka yi taro lafiya aka gama lafiya sakataren jami'a ta cika da mutane da magoya baya da masoya abin gwanin ban sha'awa to me yasa gwamnan jihar neja ya wakilci mai malabu ne to akwai a cikin tsarin jam'iyyar apc akwai article 14 wanda ya ba wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jam'iyya mai girman mukami damar ya mishi riko idan baya nan shi mai girma mai malabuniya ya tafiya ne baya kasar ne kawai dalili amma duk wani wanda yake wani rade rabi ko yake yada labari na kanzan kurege cewar an sauya shi ne ba haka bane haka sakataren jam'iyya ba da sanarwa a nan abuja tun da safiyar yau da labarin ya fara bulla kafofin yada labarai na Salisu na inna dan bata ya yi kira ga ɗimbin magoya bayan jam'iyyar da su kwantar da hankalinsu su mara wa gwamna mai mala boni baya ya gudanar da babban taron ƙasar wadda ya shirya za a yi a wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina. Hukumar alazan Najeriya ta hakon ta ce tana da ƙwarin gwiwa cewa bana za a samu damar gudanar da aikin hajji. bayan shafa wani tsawon lokaci ba a gudanar da aikin ba sanadiyar annobar coronavirus na na magana ne bayan ɗage dakatar da ƙasar da wasu ƙasashe daga shiga kai tsaye zuwa cikin saudiyar kwamishinan ayyuka na hukumar ta nakon alhaji abdullahi haɗawa ya yi wa wakilin muryar amurka nasir adamil ya kayi ƙarin bayani a wannan tattaunawa da suka yi ne sharuɗan da bayanan aikin hajjin dalla-dalla ba za mu sani ba sai a nan gaba lokacin da za su gayyace mu mu je a rataba hannu akan tsare-tsaren da za su bayyana mana ga bayanai dalla-dalla mu ko mu zo mu tabbatar da shirye-shiryen mu bisa wayannan tsarin da aka faɗa mana. wato abun nan da ake kira MOU kenan da ake tsakanin MOU eh kwarai da eh, yarjejeniya yarjejeniya ne ake sa hannu tsakanin gwamnatin Najeriya da su hukumin aikin haji na Saudiya. Alhaji Abdullahi yanzu dai ya nuna duk mai sha'awar zuwa aikin haji ya fara hmm. shirye-shirye don komai zai iya faruwa na yiwuwar tafiya aikin hajin bana ya Allah da. Eh to in kai la'akari da abun da suke faruwa shekarun baya zuwa daidan wannan lokacin an yi nisa wajen shirye-shirye na aikin haji. To amma kuma saboda rashin bayani babu wani kwakwarin shiri da aka yi har a yanzu to in kuma har za a aikin hajjin nan zai zo mana ƙwararren lokaci ne saboda ka duk wanda Allah ya ɗora masa nauyi gudanar da shirye-shiryen aikin haji ya kamata ya farka ya san halin da ake ciki kuma ya shiri akan cewa za a yi aikin ne wuta-wuta lokacin da duk aka samu bayani insha Allah. Yawwa to in haka ne ko Alhaji Abdullahi ga dai matsaloli daban-daban da aka samu kuma hmm. na san kudin Najeriya ma darajar su ta kara sauka. Hmm. Yadda aka yi akwai fargabar cewa za a samu ƙarin kudin aikin haji daga yadda aka saba. In kai la'akari da me ya faru a shekara 2020 da shekara 2021 su hukumomin saudiya sun fito da tsarirka iri-iri bisa la'akari da watsuwar wannan annoba da covid-19 wanda ya canja fasalin yadda ake gudanar da tsare-tsaren aikin haji sabanin abin da ya faru yake faruwa shekarun baya to wannan tsare-tsaren da suka kawo wanda ya zama daidai ya tafi da zamani ya kawo canje-canje wanda kuma dole za a yi la'akari da su aikin hajin bana ana kyauta zaton zai yi tsada. Misali a cikin matakan dakile watsuwar covid-19 nan akwai abin da suke kira physical distancing wanda ba lalle ne a wannan aikin hajjin da za a zo ya zama haka ba amma abin da ya faru a shekarar 2021 aikin haji ya tabbata an yi wannan kuma ya nuna cewa aikin haji ya yi tsada misali wayanda aka musu rajista suka yi aikin haji a shekarar 2021 ba wanda ya biya ƙasa da riyal dubu goma sha hudu kuma wannan bai kunshi kudin guzuri da kudin air ticket da kudin kwana eh, hotel eh, a makka da madina duk wannan da abin nan kawai mushair ne da yan kwanaki uku da aka yi a makka sai kuma mota da ta kwashe su ta kai su mushair aka dawo da su shine aka caji wannan kudi wannan duka abu ne wanda ya nuna mana cewa aikin hajjin bana zai iya yin tsada kuma babban ta ma kashi casa'in da bakwai bisa ɗari na abin da galibi ake caza a Najeriya a matsayin kudin kujerar aikin haji akan canja shi ne zuwa dala. Dala kuma in ka duba farashin ta kullum hahawa yake yi in ka kwatanta da darajar naira. Alhaji Abdullahi Harɗawa kenan jami'a hukumar alhazan Najeriya. karatu na ki ban amfana yan makaranta mu yi karatu shi ilimi hanya ta nagarta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda sani sha'ib malumfashi haɗa mana kan yajin aikin malaman jami'a a najeriya A yau ne kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa wato ASU ta shiga mako na karshe na yajin aikin wata guda da take yi don neman gwamnatin tarayya ta aiwatar da yarjejeniyoyin da suka cimma a tsakaninsu a taronsu na baya-baya. Sabanin haka, kungiyar ta ASU ta ce za ta ɗauki mataki na gaba. Na zanta da Farfesa Abdulkadir Muhammad Dambazau, shugaban kungiyar ASU shiyar Kano, don jin shin menene ya haddasa takaddamar da ta sanya su shiga wannan yajin aiki. A abubuwan da ya sa muka shiga yajin aikin nan sun hada da kin yadda da gwamnati ta yi ta sa hannu a kan daftarin yarjejeniya muka cimma da ita wanda a cikin yarjejeniyar nan akwai bangarori guda hudu da ya shafi kudaden tafiyar da jami'o'i yadda za a inganta su da yanayin aiki na ma'aikatanmu da doka ta samo wa jami'a 'yancin kanta da kuma wasu ƙananan dokoki da suke kawo tarnaki wajen tafiyar da jami'o'i abu na biyu kuma shine kin yadda da har yanzu gwamnati ta yi domin ta amfani da manhaja ta biyan albashi wacce muka yadda suka yadda cewa mu kirkiro wacce za ta canji manhaja da suke mana amfani da ita watan ta ipis wacce tuntuni muka faɗa cewa bata dace da tsarin tafiyar da jami'a ba na uku kuma akwai doka da muke buƙatar gwamnati ta yi domin a ƙara a kuma inganta ƙarfin hukumar jami'o'i ta ƙasa wato nuc na yadda za a kawo sauƙi yadda gwamnatoci na jiha da na tarayya sun koma suna kirkiro jami'o'i kamar abin da muke kira kamar constituency project idan ka duba za ka ga cewa kullum ka saurari majalisa za ka ji an ce ana kirkiro jami'o'i barkatai kuma za ka samu akwai jihar da tana da jami'a uku wata tana da guda hudu ya wasu za su dauka kamar kila ba kwa son kishiya ne ko yawaita jami'o'i ba wai kishiya ne ba masu ba abin da muke magana shine idan za ka kirkiro jami'a to ya kamata a ce za ka iya ɗaukan nauyinta waɗanda ake da su yanzu a ƙasa ma kullum faman da ake shi ne na yadda za a sami kudaden gudanar da su kuma gwamnatin nan ta ki ba da kudaden nan to kuma idan ka kirkiro wasu a ina za ka samu kudaden da aka tafiyar da su misali yanzu idan ka je jihohin kudu ta gabas ha daidai da biyan albashin ma'aikata na jami'o'i gwamnonin nan ba sa iya yi za su ɗan tsakuro wani abu a wata su ce gashi nan ku je ku san yadda za ku biya albashin ma'aikatan ku su kuma jami'o'in su je su tsawwala kuɗin makaranta domin su nemi kuɗin da za su biya albashin ma'aikata. Menene tarnakin da ke tsakaninku da ita gwamnatin tarayya? Babban matsalar shine a koyaushe gwamnati za ta ce za ta yi. In dai aka janye yajin aikin ba za su cika alkawuran da suka ce za su yi. Tun 2009 muka yarjejeniyar ishu na zancen fondin dinnan da zama a dinga tattaunawa duk bayan shekara uku a ga cewa ina ne ya kamata a inganta ina ne yake buƙatar gyara amma yau shekara goma sha uku kenan ba abin da suka yi shi yasa mambobinmu suka gaya mana ba sa son ma mu je mu ce wai mun cimma wata yarjejeniya da gwamnati abin da suke bukata shine duk abin da muka ce muna bukata a tabbata an aiwatar da shi a ƙasa kafin a ce za a janye yajin aikin nan akwai gwamnatoci da aka yi na baya a lokacin da najeriya ta sami 'yancin kanta ka duba bajet ɗinsu na ilimi za ka ga cewa suna sa kuɗi da yawa a ciki shi yasa aka samu jami'o'i kamar irin jami'ar ahmadu bello da ta ife da ta zik in har yanzu in ka je babu jami'o'i a najeriya da suka kai kamar su saboda gwamnatocin a lokacin sun mai da hankali wajen ɗaukar kuɗi su sa domin sun tabbatar cewa babu wata ƙasa da ta ci gaba idan ba da ilimi ba Profesa Abdulkadir Muhammad Dambazo. Makon da ya gabata dai a faɗin tarayyar ƙasar. Da kafofin sadar da zumunta suna ta magana ne game da wannan yajin aiki. Wannan ya sanya ɗan majalisar wakilai ta ƙasa Honorable Abubakar Adamu mai wakiltar Shiroro Rafi da Manya daga jihar Neja ya miƙe a zauren majalisar inda yake cewa Nauyin gudanar da ilimi manyan makarantu a Najeriya nauyi ne da ya rataya a kan shugaban ƙasa da gwamnoni da majalisar ƙasa wato ta wakilai da ta daddawa da kuma na jihohi. To amma a zahiri an yi watsi da su domin ɗiyansu suna karatu a ƙasashen waje. A nan nema ya tunatar da su muhimmin lamari inda ke cewa We here, members of National Assembly, including Mr. Speaker, Senate President, Senators, and members of House of Representatives, State Assembly members, the public voted for us to design good policies to ensure that the public institution work. What do we do in return? We rejected those public institutions. We don't take our children to those public institutions, and we want to see magic that they should work. Dukkanmu 'yan majalisar ƙasa, shugaban majalisar dattawa da na wakilai ta ƙasa da ma na jihohi al'umma ƙasar nan sun zaɓe mu ne fa don mu yi dokokin da za su ƙara inganta rayuwarsu ta kowane fanni ciki kawar har da ilimi to amma mun yi bris da su domin ɗayanmu na karatu a ƙasashen waje amma kuma muna son ci gaban ilimi ta yaya wannan zai samu inda ya ƙara da cewa So unless and until we know morally we are all wrong, no policy will design that the public universities or any public institution will work. ya ce tofa sai mun sani mun kuma amince cewa mun yi babban kuskure an kawo ba haka ba babu wata manufar da za a bullo da ita da za ta sanya lamurra su daidaita inda za a samu ingantaccen ilimi a jami'o'in da ma sauran hukumomi yadda za su yi ayyukan da za su kawo ci gaba ga ƙasa shin kowane ƙoƙari ƙungiyar iyaye da malamai ta ƙasa wato pta ke yi don samun daidaito tsakanin asu da gwamnatin tarayya Alhaji Haruna Dan Juma shine shugaban PTA na ƙasa. Ga da ke cewa. Mun yi kokari bakin iyakan kuma muna ma kai ne. Domin tasowar wannan al'amari mun yi kokon baranmu wajen da yi haƙuri kuma kada a rufe makarantun nan da aka rufe makarantun nan mu iyaye mu za mu ceto game da irin halin da ƙasa ke ciki yanzu tun bayyana da su kuma bukatun nan da asu suka bayyana, ba wai ya tsaya akan su bukatun karan kansu na ajiyun su da kuma za su amfana ya hada da amfanin kayan koyarwa da kuma hikimomi da ake amfani da su a jami'o'i domin ɗalibai su amfana To ko yaya su kuma iyaye ke kallon wannan yajin aiki na malaman jami'a to iyaye muna ɗaya daga cikin su suna na usman sani mu iyaye muna ganin cewa malamai ya kamata su ma su ba da nasu gudunmawa kamar ma yadda muke bayarwa mu mu biya kuɗin makaranta su kuma su koyar da yaran mu shine sacrifice mu mun biya su kuma sun koyar abin da ya kamata su kenan haki kuma sai gwamnati ta duba ta biya su a hankali a hankali ko ba su iya cika musu ɗari bisa dari ba. to ko yaya ɗalibai ke ji da zaman kashe wando a gidaje ba karatu. ga wani ɗalibi sunana Adam Usman wanda yake jami'an Wadil Kano University of Science and Technology. A gaskiya dai ba ma jin daɗin wannan check da asus ke ciki saboda mun gashi we final year student mun kuma gashi dai da yawa dai wasu department wasu ma an saka zuwa wasu ba a saka ba duk saboda irin wannan. To ya kamata dai gwamnati ta duba a samu a dawo wannan abu saboda mun ma mu samu mu matsa na baya su ma sai su samu su ci gaba. Wannan ya sa dai a duba wannan al'amari. wannan lamari ne ya damu iyaye da ɗalibai ta kuma koma ƙasa sani shabi malfashi murya amurka daga katsina a najeriya karfe goma na dare saura minti kusan shida kenan agogon najeriya niger kamar da chadi wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 19 31 da kuma 60 a matsakaicin zango a jamhuriyar niger za ku iya sauraron matashin mu ta voa africa akan mita 102.5 baya ga haka ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun shirye-shiryenmu yanzu kuma sai labaran motsa jiki wasanni a takaice tsohon shahararren dan wasan najeriya samson siya siya ya soki lamirin mai horar da 'yan wasan kasar na super eagles augustin egabon kan saka sababbin 'yan wasa a jerin sunayen 'yan wasa 25 da za su fafata wasanni biyu na ƙarshe na neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekarar nan da kasar za ta buga da ghana a makon da ya gabata ne gabo ne fitar da sunayen 'yan wasa da aka gayyata kano kuma ya ajiye wasu a gefe waɗanda aka kira ɗin da ya sun haɗa da matashin ɗan wasan ingila da ya sauya sheka a demola lukman da akin kummi mao da kuma ogene karo etebo da ya daɗe bai bugawa ƙasar wasa ba sakamakon rauni da ya fama da shi to sai dai kuma siyasiya wanda tsohon kocin matasan 'yan wasan kasar ne yana ganin cewa wasannin biyu suna da muhimmancin gaske ga najeriya ta yadda bai kamata a bada karfi ga sababbin 'yan wasa ba ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi kan dan karin kashin da kungiyar manchester united ta sha a gidan manchester city a wasan gasar premier ta ingila a jiya lahadi fafatawar ta manyan kungiyoyi makwabtan juna ta karkare ne inda city ta lallasa united din da ci hudu da daya a daidai lokacin da ake kokarin daidaita al'amura a kungiyar ta united da ta fuskanci koma baya tun tsohon kocin tasa alex ferguson kungiyar da ma magoya ta sun sami kwarin gwiwa da fatan daidaituwar al'amura bayan naɗa raf rangnick a zaman koci na rikon kwarya to amma sakamakon wasan na jiya ya sa wasu masoyan kungiyar sauya tunani sunana umar faruk bukoyo yadda ita kanta Manchester United din ta ɗauko salon wasa bana magana shiri wurin su babu shi su hukumar kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ma'ana masu club din su kansu basu shirya ma wannan kakar shekarar bata mana saboda tun farko dama shi wannan coach din mai horar da wannan 'yan wasan dama ba irin kalashi ya kamata a kawo ba an taɓa yin shigen irin shi bangal to bangal da wannan dukala guda ne ka ɗauko farfesa ka bashi irin manchester united ka ce maka abin kirki coach ake so a ɗauko irin wanda tottenham suka ɗauka in ka kula jiya manchester ai ba su jajircewa ba a buga kwallo da lamba tara ba wanda zai je shi kwallo shi kan shi da fobba da shi masu tsaron baya duk ba su ma san ma me ake yi ba shi yasa kake ganin ainihin shi dan tsakiyar manchester city yake zuwa yana abin da ya ga saboda babu masu takura mishi daga tsakiya nan abin ya lalace gaba ɗaya manchester united tana buƙatar agaji wannan shekarar kuma su shirya ba ba kuma wani abin mamaki ba ne duk mai goyon bayan kwallon Manchester United bana ya sani a ran shi cewa bana ba shirya ba so magana bana kawai mun haƙura da ita mun manta da ita sai sun ɗauko wani coach don wannan bai kai mu ina a halin da ake ciki kuma wasu yan wasan kungiyar ta Manchester United sun soma tunanin barin kungiyar zuwa wata sakamakon kuma bayan da take fuskanta daga cikin su akwai dan wasan gaba Marcus Rashford wanda ke ganin cewa tauraron suna neman disashewa a karkashin sabon koci Rangnick a kungiyar haka ma dan wasan tsakiya yuwan mata yana kokarin barin kungiyar a bazara mai zuwa saboda yadda sabon kocin ya maida shi a kan benci ba tare da saka shi wasa ba mata dan kasar spain mai shekaru 33 da ya kwashe shekaru 8 a kungiyar ta united ya sami shiga wasa sau hudu ne kacal a duk wannan kakar wasannin murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to yanzu kuma sai labarai a takaice kamar da Allah kamar da kuka ji yanzu kuma bar mu je ga labarai a takaice. Rasha ta kame fiye da mutane dubu biyar da suke zanga-zanga game da harin da shugaba Vladimir Putin ya kai garuruwa da dama a ranar Lahadi dakarun rasha sun yi ruwan bama a biranen da ke arewaci da kuma kudancin ukraine yau litinin yayin da jami'ai suke yin gargadin cewa akwai yiwuwar rasha ta kusa afka makif masojojin rasha sun sake yin shelar shirin samar da wani keɓaɓɓen sashi na jin kai saboda farar hula da suka makale sanadiyar wannan mamayar wannan shine na baya-bayan nan a jerin irin wannan alkawuran da aka kasa cikawa To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu ne yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shiri wato da misalin karfe shida na safe kenan. Agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin musamman Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa. Sai Daniel Brown ya haɗa mana shirin da kuma injinanmu Mr. Chan ni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya.